Wasiƙar Bulus zuwa ga Filibiyawa Sura ta ɗaya Daga Bulus da Timoti bayan almasihu Yesu zuwa ga dukan tsarkaka a cikin almasihu Yesu waɗanda suke a Filibi, tare da masu kula da ikkilisiya da kuma masu hidimarta. Alheri da salama na Allah Ubanmu da na Ubangiji Yesu almasihu su tabbata a gare ku. Ina gode Allah na duk sa'ad da nake tunawa da ku. a kullum kuwa a kowace addu'a da nake muku duka da farin ciki nake yi ina godiya saboda tarayya ku da ni wajen yada bishara tun daga ranar farko har ya zuwa yanzu na tabbata shi wanda ya fara kyakkyawan aiki a gare ku zai ƙarasa shi har ya zuwa ranar yesu almasihu daidai ne kuwa a gare ni in rika tunaninku haka ku duka domin kuna a cikin zuciyata domin dukanku abokan tarayya ne da ni da alherin Allah, ta wajen ɗaure ni da aka yi, da kuma ta yin kariyar bishara da tabbatar da ita, domin Allah shi ne mashaidina a kan yadda nake begenku duka, da irin ƙaunar da almasihu Yesu yake yi. Addu'a ta ita ce, ƙaunar ku ta rika haɓaka da sani da matuƙar ganewa, domin ku zaɓi abubuwa mafifita, ku zama sahihai marasa abin zargi. har ya zuwa ranar almasihu. Kuna da cikakken sakamakon aikin adalci da yake samuwa ta wurin Yesu almasihu, wannan kuwa duk domin ɗaukakar Allah ne da yabonsa. ‘Yan uwa, ina so ku sani, al'amuran nan da suka auku a gare ni, har ma sun yi amfani wajen yaɗa bishara, har da ya zama sananne ga dukkan sojan fada da sauran jama'a cewa, ɗaurina saboda almasihu ne. har ma galibin 'yan uwa cikin Ubangiji suka ƙarfafa saboda ɗauri na, sun kuma ƙara fitowa gaba gaɗi su faɗi maganar Allah ba tare da tsoro ba. Lalle waɗansu suna wa'azin almasihu saboda hasada da husuma, amma waɗansu kam saboda kyakkyawar niyya ne. Waɗannan suna yi ne a kan ƙauna, sun sani an sa ni nan ne domin kariyar bishara. waɗancan kuwa suna shelar almasihu saboda son kai ne ba da zuciya ɗaya ba a son su su wahar da ni a cikin ɗaurina me kuma ta koyaya dai ko da gangan ko da gaske ana shelar almasihu na kuma yi farin ciki da haka I e, zan yi farin ciki kuwa domin na san duk wannan zai zama sanadin lafiyata ta wurin addu'arku da taimakon ruhu Yesu almasihu. don kuwa ina ɗoki ina kuma sa zuciya ko kaɗan ba zan kunyata ba sai dai zan yi ƙarfin hali matuƙa a yanzu kamar koyaushe a girmama almasihu a jikina ko ta wurin rayuwata ko ta wurin mutuwata domin ni a gare ni rai almasihu ne mutuwa kuwa riba ce in ya to rayuwa zan yi a cikin jiki to zan yi aiki mai amfani kenan. amma na rasa abin da zan zaɓa. Duka biyu suna jan hankali na ƙwarai, burina in ƙaura in zauna tare da almasihu, domin wannan shi ne ya fi kyau nesa, amma in wanzu a cikin jiki shi ya fi wajabta saboda ku. Na tabbata haka ne, na kuwa sani zan wanzu in zauna tare da ku duka, domin ku ci gaba, ban gaskiyarku tana sa ku yin farin ciki. ku kuma sami ƙwaƙwaran dalilin yin takama da almasihu ta wurina, saboda sake komowa ta gare ku, sai dai ku yi zaman da ya cancanci bisharar almasihu, domin ko na zo na gan ku, ko kuwa na nan, in ji labarinku cewa kun dage nufinku ɗaya, ra'ayinku ɗaya, kuna fama tare saboda ban bangaskiyar da bishara take sawa. Ba kwa kuwa jin tsoron magabtar kusan? wannan kuwa ishara ce a gare su ta hallakarsu ko kuwa ta cetonku isharar kuwa daga Allah take gama an yi muku alheri cewa ba gaskatawa da almasihu kawai za ku yi ba har ma za ku sha wuya dominsa kuna shan fama irin nawa wanda kuka gani wanda kuke ji nake sha har yanzu Filibiyawa Sura ta biyu in akwai ƙarfafawa a cikin almasihu, in dai da ƙarfin rinjaye na ƙauna, in har da tarayyarku ga ruhu, da soyayyarku da kuma tausayinku, to albarkacinsu ku cika safarin ciki na da zaman ku lafiya da juna, kuna ƙaunar juna, nufin ku ɗaya, ra'ayin ku ɗaya. Kada ku yi komi da son kai ko girman kai, sai dai da tawali'u, kowa yana mai da ɗan uwansa ya fi shi. ku kada ya kula da harkar kansa kawai, sai dai ya kula ta ɗan uwansa ma. Ku ɗauki halin almasihu Yesu, wanda ko da yake a cikin surar Allah yake, bai mai da daidaitakar nan tasa da Allah abar da zai rike kankance ba, sai ma ya mai da kansa baya matuƙa ta ɗaukar surar bawa da kuma kasancewa da kamanin ɗan adam. Da ya bayyana da siffar mutum sai ya ƙasƙantar da kansa ta wurin yin biyayya har wadda ta kai shi ga mutuwa, mutuwar ma ta gicciye. Saboda haka ne kuma Allah ya ɗaukaka shi mafificiyar ɗaukaka, ya kuma yi masa baiwa da sunan nan da yake birbishin kowane suna. Domin dai kowace gwiwa sai ta rusuna wa sunan nan na Yesu, a sama da ƙasa, da kuma can ƙarƙashin ƙasa. Kowane harshe kuma ya shaida Yesu almasihu Ubangiji ne domin ɗaukaka Allah Uba. Saboda haka, ya ƙaunatattuna, kamar yadda a kullum kuke biyayya, haka kuma yanzu, ku yi ta yin aikin ceton nan naku da halin ban girma tare da matsananciyar kula, ba ma sai ina nan kawai ba, har ma fiye da haka in bana nan, domin Allah shi ne mai aiki a zukatanku, ku nufi abin da yake kyakkyawan nufinsa, ku kuma aikata shi. komi za ku yi, kada ku yi da gunaguni ko gaddama, don ku zama marasa abin zargi, sahihai, ‘ya'yan Allah marasa aibu, a zamanin mutane karkatattu, kangararru, waɗanda kuke haskakawa a cikinsu kamar fitila a duniya, kuna riƙe da maganar rai kankan har a ranar bayyanar almasihu in yi takama cewa himmata da fama na ba a banza suke ba. ko da za a tsiyaye jinina a kan hadaya da hidima na bangaskiyarku sai in yi farin ciki in kuma taya ku farin ciki ku duka haka kuma ya kamata ku yi farin ciki ku kuma taya ni farin ciki ina sa zuciya ga ubangiji yesu in aika muku da timoti da wuri don nima in ƙarfafa da samun labarinku ba ni da wani kamarsa wanda da sahihanci zai tsananta kula da zaman ku lafiya. Dukansu sha'anin gabansu kawai suke yi, ba na Yesu almasihu ba, amma ai kun san darajar Timoti yadda muka yi bautar bishara tare, kamar ɗa da mahaifinsa, shi ne nake fata in aiko, da zarar na ga yadda al'amarina yake gudana, na kuma amince har ga Ubangiji, nema da kaina ina zuwa ba da daɗewa ba. amma na ga lalle ne in aiko muku da Epaphroditus ɗan uwana, abokin aikina, abokin famana kuma, wanda kuka aiko ya yi mini ɗawainiya. Yana begen ku duka, har ma ya damu kwarai don kun ji ba shi da lafiya. Lalle ya rashin lafiya, har ya yi kusan mutuwa, amma Allah ya ji tausayinsa, ba kuwa shi kaɗai ba har nima, don kada in yi baƙin ciki akan baƙin ciki. saboda haka na ɗaukanta ƙwarai in turo shi domin ku yi farin cikin sake ganinsa ni kuma in rage baƙin na don haka sai ku karɓe shi da matuƙar farin ciki saboda ubangiji ku kuma girmama irin waɗannan mutane domin ya kusa ya mutu saboda aikin almasihu yana sai da ransa domin ya cika cikasa ɗawainiyarku gare ni. Filibiyawa Sura ta uku A ƙarshe kuma ’yan uwa, ku yi farin ciki da Ubangiji, sake rubuto muku waɗannan abubuwa bai gundure ni ba, gashi kuwa domin lafiyarku ne, ku yi hankali da karnukan nan, ku yi hankali da mugayen ma'aikatan nan, ku yi hankali da masu yankan jikin nan, don mu ne masu kaciyar ainihi, masu bautawa Allah ta wurin Ruhu, masu taƙama da almasihu Yesu, ba mu kuma dogara ga lamuran ganin ido. ko da yake ni ina iya dogara ga al'amuran ganin ido, in dai nake so. In kuma akwai wanda yake tsammani yana iya dogara ga al'amuran ganin ido, to ni na fi shi. An yi mini kaciya a rana ta takwas, asali na Isra'ila ne, na kabilar Biryaminu, ba ibrani ɗan Ibraniyawa, bisa ga shari'a kuwa ni ba Farisiye ne, a wajen himma kuwa. mai tsanantawa ikkilisiya ne ni wajen aikin adalci kuwa bisa ga tafarkin shari'a marar abin zargi nake amma dai kowace irin riba na taɓa ci na ɗauka hasara ce saboda almasihu dahir na ɗauki dukkan abubuwa hasara ne a kan mafificiyar darajar sanin da nake yi na almasihu yesu ubangijina saboda shi ne na zaɓi yin hasarar dukkan abubuwa har ma na mai da su tozari domin almasihu ya zama nawa, a kuma same ni a cikinsa, ba da wani adalcin kaina ba, wanda ya danganta da bin shari'a, sai dai da adalcin nan wanda yake tsirowa daga bangaskiya ga almasihu, wato da adalcin nan wanda yake samuwa daga Allah ta wurin bangaskiya. Muradina kenan, in san almasihu. in san ikon tashinsa daga matattu, in yi tarayya da shi a shan wuyarsa, in kuma zama kamarsa a wajen mutuwarsa, domin ta koƙaƙa in kai ga tashin nan daga matattu. Ba cewa na riga na kai ga waɗannan ba ne, ko kuwa na zama kammalalle, a'a, sai dai ina nacewa ne, in raƙi abin nan da almasihu Yesu ma ya riƙe ni saboda shi. Ya 'yan uwa. ban ɗauka a kan cewa na riga na riƙe abin ba, amma abu guda kam ina yi, ina mantawa da abin da yake baya, ina kutsawa zuwa ga abin da yake gaba, ina nacewa gaba-gaba zuwa manufan nan domin in samu ladar kiran nan zuwa sama, da Allah ya yi mani ta wurin almasihu Yesu. Saboda haka, ɗaukacin waɗanda suka kammala a cikinmu, sai mu bi wannan ra'ayi. in kuwa a game da wani abu ra'ayinku ya sha bamban, to, Allah zai bayyana muku wannan kuma, sai dai a duk inda muka kai, mu ci gaba da haka. Ya ku uwa, ku yi koyi da ni dukanku baki ɗaya, ku kuma dubi waɗanda zamansu yake daidai da gurbin da muka bar muku, domin da yawa waɗanda na sha gaya muku, yanzu kuma nake gaya muku har da hawaye, suna bin Yesu in ji su. amma su magabtan gicciyen almasihu ne, ƙarshen su halaka ne, su ciki ne, rashin kunyarsu ita ce a bar takamarsu, sun ƙwallafa ransu a kan al'amuran duniya, mu kuwa ‘yan mulkin sama ne, daga can ne kuma muke ɗokin zuwa mai ceto, Ubangiji Yesu almasihu, wanda zai sake jikin nan namu na ƙasƙanci, ya mai da shi kamar jikin nan nasa na ɗaukaka. da ikon nan nasa na sarayar da dukkan abubuwa a gare shi. Filibiyawa Sura ta hudu Saboda haka ya ’yan uwana, ƙaunatattuna, waɗanda nake bege, ku da kuke abin farin ciki na da abin taƙamata kuma, ku dage ga Ubangiji ya ku ƙaunatattuna. Na gargaɗi Afodiya, na kuma gargaɗi Sintiki. su yi zaman lafiya da juna saboda suna Ubangiji ne. Ya kai abokin bautata na hakika, ina roƙonka ka taimaki matan nan don su yi fama tare da ni a al'amarin bishara. Haka ma Kilemas da sauran abokan aiki na waɗanda sunayensu suke a rubuce a cikin littafin rai. A kullum ku yi farin ciki da Ubangiji, har wa yau ina dai ƙara gaya muku ku yi farin ciki, bari kowa ya san jimirinku. Ubangiji ya yi kusan zuwa, kada ku damu da kome sai dai a kowane hali ku sanar da Allah bukatunku ta wurin yin addu'a da roƙo tare da godewa Allah, ta haka salamar Allah wadda ta fi gaban dukkan fahimta za ta tsaye da zukatanku da tunaninku ga almasihu Yesu. Daga ƙarshe kuma 'yan uwa, ko menene yake na gaskiya, ko menene abin girmamawa. ko menene daidai ko menene tsatsarka ko menene abin ƙauna ko menene daddaɗar magana in ma da wani abu mafifici ko abin da ya cancanci yabo a kan waɗannan abubuwa za ku yi tunani abin da kuka koya kuka yi na'am da shi abin kuma da kuka ji kuka gani a gare ni sai ku aikata ta haka Allah mai zartar da salama zai kasance tare da ku. na yi farin ciki da Ubangiji kwarai da yake a yanzu kam, ku gare ni ta farfado, ko dama kuna kula da ni, dama ce ba ku samu ba, ba cewa ina kukan rashi ba ne, domin na koyi yadda zan zauna da wadar zuci a cikin kowane irin hali da nake. Na san yadda zan yi in yi zaman kunci, na kuma san yadda zan yi in yi zaman yalwa, a kowane irin hali duka, na horu da ƙoshi da yunwa, yalwa da rashi, zan iya yin kome albarkacin wannan da yake ƙarfafa ni. Amma kuwa kun kyauta da kuka taya ni cikin ƙuntatata, ku kuma Filibiyawa, ku kanku kun sani tun da aka fara yin bishara, sa'ad da na ba ƙasar Makidoniya, ba wata ikkilisiyar da ta yi tarayya da ni wajen hidimar bayarwa da karɓa, sai dai ku kaɗai, ko sa'ad da nake ta ma. kun aiko mana taimako ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba cewa don ina neman kyautarku ba ne a'a nemar muku amfani nake yi a ƙara a kan ribarku an biya ni sarai harfi bukata ta biya da na karɓi kyautar da kuka aiko mini ta hannun Abafaroditas, baiwa mai ƙanshi, hadaya a bakarɓa mai faranta wa Allah rai. Allah kuma zai biya muku kowace bukatarku daga cikin yalwar ɗaukakarsa da take ga almasihu Yesu. Ɗaukaka ta tabbata ga Allahnmu, Ubanmu, har abada abadin, amin, amin. Ku gaida kowane tsatsarka cikin almasihu Yesu. ‘Yan uwan da suke tare da ni suna gaida ku, dukan tsarkaka suna gaida ku, tun ba ma na fada Kaisar ba, alherin Ubangiji Yesu almasihu. ya tabbata a zukatanku.